je bubuwa ni taimama wa gwayan wuce goka shi to tosu agabe yana wa ci da na de na wa ci ja ci di taimama na agabe yan wuce de in ba ga tulobe yan wuce bayani shi ya tuba wani be da na kakan ya da na ji addini na in ba za na yi ji gogale na gan ibada ji dabo wude bukata ya. alula ibada ji madabo waya ji oga alula ji kama obede na oga ji alula na kuma ode nu na oga ji alula na ma ne ka ci gbon wuto na ji alula na lanu owa yana oga ji kini gi ba alula ojo de ka fo lotu na elu asiaga alula ji na. ibasa eti ibada wucijo nga yi ibada ndondo na eyi sunnu ga salla na ibada ndondo na eyi sunnu ga salla na ibada wuyo na eji wa si aga alula jina aga fili yana kaci gbatsaya amma ga nin yana kaci zaya ebe na wani na walo ba su ko be datti na be shi kayana walau da shari'a ya daji ala taimama ala gikin giba fufunye janaba ebe na ga ji bene ka ci gbe nye ibada na janaba na madabada na alugwa ajiwa na ala jiji taimama ala gikin giba yin janaba na ɛbɔ ebo maala eto wuchan dialo dalili na kan wannan fu na gaba alaki abu alan wannan fu amma ya tunna na lobe ta maman na na jine na a ya tunna lo ina yi wagi ba zai tubu la jani na dauna wale yi baza yandon na ibada e wuyo amma ji wa shi ya ga alula ji be zo nan sunan ibada wuce yi ga sallah sallah ji ci akpa kakayin ganshi ade sallah farali ke sallah lokaci gutuna a ji wa shi ya ga alula ji káwọn méde ní wọn náà wọn ká na àlùlá náà wọn látẹ̀ mọ́mọ́ jí a jí wọn sí wọn ká gánbẹ jẹ́ náà báyìí káwọn méde ní wọn náà wà fún náà. kɔma o de ŋu kun ya ka sallah maa dzi o ka na sallah lugba ma o la o peke o la te mama o de o la sallah o dzi o dzi te mama na dzi ya wi wa ya lali bɔ ye dzidzi sallah dzidzi ye te mama na o e la o kun tsi na ta te o bɔ ne kɛ a a edze ala da ba o wa ni wɔn na wa funa o a kɔma o wɔn so na wa funa a maa na katsi gba o la ni wɔn na o kan ga ye aga wala taimama waje zuma ne janna bana wala taimama waje wala sallah waje amma jije taimaman na waje waje bawai waya lalibayin sallah na waje da lokaci wani na kaci ma waga bayan nuwa lawo lanuwa fuye bo shi kan ya al'ada na na bana don da bayanin e ya ci gaga to bi bayan gyagima yau e gyagima e ba umalade nuna wa funa ko maude nuwa na wafuna amma na kaci mawala nuwa na wakanga ya na huye ban fere kana na kaci mawa mai wa nuwa ya kwasai bi pa wa de nuwa na waga wade na waga dunuwa na shari'a ya daji ya wala ta imama waje wala sallah waje bai gyagi man na na badane na kaci mawa gada nuwa bi palawo ma nuwa bi pade jije ta imama na ya ya koya ya sallah na na waje da kani ubo na. wala cincin ya dawo kuncin fufu na wa kunu wannan na tawale sallah na je e ja wato ya tuna je e lo a sai bi alulai na kawo bai da alula wayo a ji ta imama gike na gebe ubo na ito ya dan bayani na je kan ji na ke sallah wajibi na ke sallah in sunna na je boka na sallah na je foyidi na sallah na je leba na sallah na je yan yan keyin egide ga lo kami na ɛka na wa lo na la kwan na sanla na egyin etu aga kia ɛka nti tu anyi kiki anyi etu ama la na na afili haraka aguba na egya aga aba makeje so na ka aba otu na makeje na etu na yi ga ya e, etu na yi wo ya lo wa mini ịba da o sai ga di alola na wo ma je alola sai na kaci ma ga yi bayani da bonnonu gwayi lawi tiye wangina janaba da bewai nuwana mawude na ku janaba fwa amma ku alulaji shari'a je dana waya jan alulana janaba madana kawo bona sai da olanu wannan oshisho oji kiyo oji taimama ezai ibe janaba idana kan oji alulaji sallah ezai ibe janaba idana kan oji alulaji na fila eze yi be jene mai dana kan wuje alula ma ka ba keja alula na wula cici adan janaba na amma ga gala alula gwagwayan janaba na wa fuwo mala dinu na ga fu na na yana gala gwagwa janaba na òun ga yi taimama ni mo ṣe na kun alula jí ọmọ kakẹ́ alula jí wa defin. amma an ba janaba fuwa janaba man da bewoyi shari'a ji da na wa ji san laga to daga nan wannan kun janaba fuwa na lugwa na alula ji biyoyi eh eh eh jan ya eh jan yo ya ga wa jan dole ne na kaci bawo ga gabe ko bori ko janaba na kan ga amma a taimama na ya wa bazu da na wọn gwagwagwa ya lula wọn gwagwagwa ya fufu ya je na ba wo gabe anu waje wo ga lula ya ji amma sallah na waje bai taimama ya na wa ya sallah wuce jibiya. wa wo gabe anu waje wo ga anu waje na ba fu sallah na ma waje bai taimama tun wala fu je na ba na wa ya sallah na jibiya. biya etu na je lobe taimama ya ka ganu wanda ba na dauna amma yi gan yi mai yi ugan ma da manu ga dabo yi fa waya ji taimama waya fu waya ji alula taimama waga ji kinigi bayan alula wacce ji sallah da kami na wa bebe nuwa na kuwa yin funa ko da kami na wa bebe nuwa na da ka ci ba wa fu wannan bayani da wani tiya yana ji aiwa eh, ga wayo dowo e ji ta imama dena bayani ba abun nan in zage be atiba be ejayan al'adai batinan ye gana kafi ya ji salatu khairu mina naumina eja al'ada ba eja al'ada ba ke fi guni na ko guni da gafi amma wula funu waje na ba wai ba nude nuna wa afuna to daga ne gyala da ba ni na wa ma gwada ni na kaci ba wa bayani wa ba ma wa fona a ga waje alula waje sallah amma ga ga wa ka wala no fube da waje waje sallah wala go keke wala ta mama waje bai gyanna na ba ni da no wala sallah su bayan waje bayan da lokaci kamina yanzu ni game a latin ya gan shi na kaci ba ci anu wani wafu na lawo na na kaci ba ci anu wani wa lawo na wace ade na bayo da wala ni wofu sallan na nama waje da lokaci ba tun wala fu nuwa ya bi baya gya al'ada da na sallan na age wa yi wuce ya ci ga ya zaba gya ba beje jana bai to ba tun yi mi amma dai wani ga funa yi a ga fitila ga to su ba acalai ti alayi tamela dunuofu laguba abaza neji ngwanya lata imamaji ala su ya ja da lokaci ubo masallaci ta ga delwayo ebe wula imi yimi wula taimamuji ebe wuyi liman yimi wuyi mamu alasalla su baya ji ebe jeneba na timba da yi na amma denuwa na ga kɔma ade noɔ na gako na nakatsi ma ala noɔ na ade na wa to aga lugwa igidi alabe do aga imama imama zaguba aba wa na wa lawo na de aladzɛ ne ba ma taimama ya dani a yi sallan na ja ya ci gaga yin zagi na ya gyagi mai bebeyi bebeyi na da aka fi a gaga ya fi guni da gafi na ya gyagi ma ba umar wafu na wafuna ko ma na wafuna amma na ka ci gbanwu na wa e ba ma ga ti be zo ci de e na na wali na eh, eh, in short ne a ga tawun la taimamu ji nga ta imama jin wala sallah su bayan jin igi niga baya wa wuci baya ni wani wafu wani de wala ni wufu jana ba duda da wani sallah su ban na muji bai ta imama yana sallah ga wani sallah na ja ba na je lata imama gwagwa yin sallah na nga ye gaggan ya yayo sallah don da nama waya ja ni bai ta imama ma waji wani kawo ga baya lula ji wa yin sallah wuci ji baya sala ndondo na waje buje na ma na dabe wani na wadi alula ja to na nuwa alula dabo na yin bana wadi nuwa fuwa na wana waga biya nuwa fu waya yi sallah na jibiya sallah na age ungwayi pe hukuncin na ji har ma ya be ba sa ti ubo ye gboro ba be ba ye ja ala da o be be ba ye ja gima ye be zanaga be timba be jana ba ye na be da ne da za be ka fi utumi na igidi na nye ne ke igidi uchu ulo ne ne e, na be da ne da za be uchi be a chi mbwa ni ka fi uchi zo ne ne ke asu ba yi uchi uji na da na shalla na ji fi lokaci wucin na in ga gina yayi zuru aji ulaja wenyan ke fi guta na be lokaci zuru ibelili kafin a gagala asari ne ya tiya don hukuncin zuru na nula pata da bai kami ne ya bai tiya don dana a bai gaga tubu mata da mini ya topic ne tufen na lada ya gboro ga waje bayani ya alumma ya musulmi jina sakolu wa ya gau ga eh, na ji ga ebo abu na tutupa umaga tutupa masu ko ya yi kwaye tulabiwi idi ga batama ezambo idan ima daulaji ye daulozu ye dawi gidi ya dawi shi dandan da ke kamina wa cin ba na wani lona wana dandan da maga da zana to laji to lozu to ye gidi to ye shi wa da wani wa zana zana na mu ga de na ga kuwe ma ba bun ya kwadana ya kwanna la ya kedan yayi fi a kami ta ya mumi ya hukunci jiyan taimama ya hukunci tai taimama kendo ji taimama ji musulunci wani taimama na adini na ji gwaga tuwa kafin yayi nan na ube na ajiwu ya dawo ya goro taimama na na sokola ya yi ji da na kai denuwa na kafin addini musulunci na ube na yi kawai yi gadewo yawo bayanin ya goro amma manyan almuhallasu alifikiyya ga babon ya kudana na wani wa bayani ya dine tiga taimamo na da fi a haka mi tayammumi wace oke gami gami na jala shi ya za ji taimama na wace oke gami gami shi na shi zana ji taimama na to ji taimama na manga inna la'a subhanahu wa ta'ala so kwana wuce wa mai jiza na kadi shari'a eh ta tohara li salati min al hadasaini al asghar wal akbari bil ma'i alladhi anzalahu lana tahurra wa hadha wajibun la budda minhu ma al imkani lakin kadi ta'arradu alatun yakunu limau fi'a ma'duman au fi hukumu ma'adumi au mawujudan lakin ya ta'azzaru istimalu ule auzirin mina da a zari shari'a wa wuna kadija an ma ya nubu anu a wata yamma bittura bi ta yi siyuran alali halike wa rafu an nili haraji manga subhanahu wa ta'ala kadi shari'a ta tuhara li salati wa iya kwatu cici lili ebo sallau ya shika guba shika teten yi me shika huncikwai shika teten yi ba abon nan ga ibori be biyo shika huncikwa ba abon nan ya guni janaba ga ya baba adi to bayan ma bi bayan ya al'ada sannan ganci musulmi ga cuwa lawa kunuwa e daga yi kafiru ce e daga yi dadini ndo ce wace bi alo musulunci alawa kunuwa shi ka guni ni na ga yi gan shi ka wuci ko to soko wa taimama lacici ya wiwa jiji sallah kamina waga be dabe shi ka guba ba ne na emma boro waje wade na waga adagwana

ali shi dabo efo shi dabo na waya be gadana nuwa dana wa afi ki u dabo ana nuwa dana o ma ilo e to ya ebo izo e ndo chine ji sharia ji e da be na, ba na no manga kelo ke shi dabo na kafu ji na, waya waya na ga gi kini gi ba inu wanda wona yendon do ma lewu ya ga lewu gogwa nuwa sai unga yi jikana jikana ma taimama eje eh, biyu man ga yabo sauki wato yabo fifanya nye tuji ya wuji naji nye soko belila kyabo ya so na wuga aka tun a amma gaga daga na izo na dabo ni na ba ba ala izo na ala kyabo be izo na ngwayi rafu lili harajin yau يقول الله تعالى في في محكم تنزيله sokɔ na wotsɔ bɛ sisan kpee na wɔnyɛ gangan gigetsiɛ litaafi tsitsitsiwo bo nga ya ayi alladina amanu iza kumta ila salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila limarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin auja a ahadun minkum min al-ghaayati aula mastumun nisa'a falam tajidu ma a yi ba tayyiba famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum minhu ma yuridu Allahu li yaj'ala alaykum min haraj ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون آية ندى سورة المائدة aya nan yi fasar wuce gogale ani so ko ga ina ya yi manu jina so ko ga sa tun da ne ga lo tun ga wa yo ma ya yi be sunna da ga da daji ga ga tun wa sana lo ne iza kumta ila salati e ga da gwa ne ka ji sallah e ga ne na ya sallah ji kawai ma ade sharati ne shi to ya ji ji sallah na nga ya lulaw ya e ga no ne ga ja lula na de ya fuska yi e ne ya fuska ma bon na tupa ga dabo emi tún agadabo eyi wọn agadabo wọn ayidi yẹkun yẹmẹ yẹn lagwa yẹn ṣe yẹn agafibo yẹmẹ yẹn náà ẹgwa ṣe dàgẹ ẹgwagwalẹji wò agbapa wọn sọ wọn bí ruhu síkù yẹmẹ yẹn láyé tí ṣe fi fífi agafibo dáhùn náà ẹgbẹ́ náà ní mi gan alẹ́ kòsínà ni mi nà rọ́ọ̀sì tupagu bẹ́ẹ̀ tí ń bí o. ya mai labishe je na ilal kabai ne a na wa nan na dauna daga bici gwala giye je na bici kuku giye je na so kuka to na na yi kami na waya bori jina kuma waji bori agwadan kuma wasabi agwatan agwadan kuma yawa ga waji salla a ga bori na waje waci da gwada na bebi na wata wace agwada ya bi da guwa wo abori ma da ya gbawo bo bayani uya wo da majiji sallah wo walili tetengi nga yi jijin ya alula bana ji na sa gaga wa alula jina nga yi dana guni ni na na itogwa beda na soko ga wayan kontun junuba waga da fi wa wa wa ibe be haru ya ga da fi ba o da be yi wa lili na ga ibe banne na awuci ya gi ba go ga ibe jana mai wa da ka fati sallah sai wayo la janaba kubedo soko ce le gbar e ba mini hukuncin no ngai ga da fiye yewo ma kuma yewo ma ma ya e zaba ya e dawo zai ni mini yebo ma ba wato yimi ko ma zai ni mini yebo ba shi pataji ye ma denuwa ye lago ikeke ji tai mama kin na ma ya ga lago gane wai kin wangi ngai kin yana je sama ye ma ga wala kekin zo ye fin fuska ya be gwane la kekin ne yama ifi egwa eji be gwa na ila keke nuga imini ube egwa na darbu nyo so ko ga unga eji ya ni gaga eji ma yuri dullahu ji ga so ko ye wawa ni eji ala alaikum min haraji kan ne ya eji aya adini nona ya lawon eja waga wanu o wadi a oji te mama walakin e yuri dullahu so ko ye wawa li yutahhirakum nga ye ga lotun dan da bene jasa ma wali utim ni'matahu ya ga wani wa yadda ya wa la wai keke ji taimama ebo wala gun dani man ya ye ebo mai ji ga wa ma na ga ga dole dole sai ya ga no de ga ya ji sallah na wa ya ndo ci la ye gikin gi bayan nuwana nati dalili da wani mini qur'anu suratul ma'ida na ewugwa jijin ya taimama na na ewugwa fufu janaba na na ewugwa ya jijin ya alila na mahal shahidi da na manga wata yamma mafilog taimama ya ba jimi jimi sojo ke ya ci alkasudu pípa náà wà pa ẹtún yín lónà bí dànàbà náà wọ̀ yá lótún ni wọ́tà yẹn mú mọ̀ fi ṣáàrì tẹ̀ mọ́mọ́ ba bá to ni ó tọ̀ ọ̀wọ́ àmọ́sẹ̀wòlè mun ga fifi na wa fi fuska wannan wani ya daini be wato eh egwagu baba na wa fini bi soyi di be jikane jikana nama ala waje wato hun ta yi tikin makasus ina tsagan hun fe don ta tubo na kuma ga awuwa masu wuli waje nga yi fifina zane lagwa kekin na fi fuskauna wani ya daini to ya gwagu bauna biso ini bekin yina na eh, ala waje imasu si eti ba na ya tsaga wuyin fina to na na gala wu ga tupa ubi kewa ee eh, eh, yayo nga wani ya gbani na si kuranu yi ọ̀gán wọ̀nyọ̀ lápùsíkáọ̀pì bàgá òtòyè yètòyè èmi wọn àbàdàbọ̀dáwọn náà àmà wà lé agagẹ́ tó pa náà níbi ká àlẹ́ ọ̀dùnáni mínà rọ́ọ̀sì tó pa gúbà bàbá etí yìí bí ó ná ngọ́lẹ́ ọ̀gá àti tẹ̀ mọ́mọ́ agagẹ́ wọ̀ fitia kan ọ keke man manga wa kama huwa sabit fil qur'ani kendo e ganna wa fedu qur'ano na huwa sabitun bi sunnati rasul sallallahu wato bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa li ijma'i li umma wa daga taimama qur'ano wa daga taimama sunna ya na muhammad mi so man je ma be ni wa da be ni wa da gboro kede taimama mi ni e tumbu do no so ko saga lo ya dini na kendo e je taimama jina bee na ga aji taimama ne mɛ kami na wa aji taimama ne ɛda kan saidi biibo yɛ kasɛti ɛbakyio sɔkɔfa bɛyi na ga bɛkɛ ndo aya alukoranu na yi labe sora tulema yi da wani wɔn akoko kɛba da hukunci guta wɔn akoko kɛba da hukunci alula wɔn bɛ bɛ hukunci yɛn nu ɔfi wɔn bɛ kɛ bɛ bɛ hukunci yɛn taimama yi mɛ ba ne yɛ aga na aga aji alula na. bena ka ci bana ga fubai ne non wala ga en konton junuba fataharu ga na abu abu lugwa wai ga ga na ka ci ba pata wa fu dauna ce ga to fonda ce ga beddan zan kuma yewo ma e zan da ci mine yebo ma wa lagwa to nu wa yebo nu wa ma na zan da ci mine yebo ma wa ke ba be yimi o ma de wa to nu na wa fu na zan da ci mine yebo ma wa bi sa nu wa nu de na nkun nu wato biye na nla egun woya wade nu ga nkun ya na wala nu tsara yi wala ya na ya suratul maida na wa hukunci guta ta na kuke ba hukunci alula da na guni ni na nana be na ke ba be da na guni ni wuce na to pa wale fi aga ji ta mama na wala da un ji ti to pa eh, wato un ji fuska bo olódongala aga fiti ebe anu lẹ lato tukpa fiọ kẹmẹ gagọgẹlẹ sàbí ebo na anabiga alẹ ovinani mina ra'asi adesimade lafiya ale na igale na nga ye gan ga gan che yu ga ebu yu wo so ko ke bebe zumu no guga lo la mi no nga ye ga ibe jana be ya liliwa ba bon no na kacin babbai no nga ga fu wuce bebe ti ya na lawo ji ta mama nan ya ga ba ta yi ma ko mai da za ko zai ni mini yabo ba bi ta sharate ta ci da na ni ci ko mazan don ci mini yabo ba mai mi wuye ama wa ya ma wani wa ya da ya lawo ya keke ji ta mama ya galwa lokacin sallah ago kama ta mama na ya fi fuska ya ji ama wa to ji kana ya. wa ma to ji kana afi mi so wa ya di ko yi maga ya gwa kere ji ya wato daga ya gwakere da be gwakwa ya ga ufi minu be ta maman ne man ga wale ba bonno e na ga afin fuska na atutu paya amma to ye be eye ya pata atun mi sun be eye ya e bana be fuska e zuni na amma be ga afin tina waya le Allah subhanahu wa ta'ala ba na. wa tukala beti e sunna ya na Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to wayale yi gane si qur'anu wa tabbatarwa da kewa jijiyar taimama wa tabbatarwa da kufin janaba wa tabbatarwa jidan jijiyar nula ni ayan nan da suratul ma'ida dauna kendo hadisi na muhammad sallallahu alaihi wasallam ubena kendo ubena littafi lilici guba na wani buhari bai musulun yi na man ga wa'aza fadilatun walago tekin yau ji taimama wa gawa wa wadda na an na tsatsa ya zai yau da azai ummatul muhammadiyya ya al'umma na na najinayya al'umma na muhammad sallallahu ta'ala eh, sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na manga اختص الله به سقط الأمة النجي تعبدي تيماما لم يجعله طهورا لغيرها ajiye da gaza ndoci na jijin yana kuma a lokaci ba fiona aga walili adda alagwa kekin egwala kekin na gikin giba lili ba tausiyatan alai'a ebo bagwanin sokojin al'umman mai bolo-bolo na sokojin al'umman na je tiya addinin na wani manga yana yi gwata yi mama na dana mini musulun babe bukhari annabi ga tun hamsa aya me ya gutsu lamun yi ito wannan arhadu kabili ai lauya zainin don da kafin ya mina ya mafari nusirtum bi ru'ubi masirata shahari mi ga shiri jiga mai da kun ga ke zatsuwan ni wani kwa da bai zai da adagun kuma ni tun milana wajiyoyi latili ala ardu masjidan wata hura a kin lugwa ya mi bandon da na salla ga jimi na mi la salla jim maga wani obo mi da mi lagwan kekin mi ma koye nuwa wugi kini giba ya nuwa annabi ga fa'ayya rajulin mini ummati adara kati salatu fali yusalli zainin nan domin al'umma ya mijin sallagaji mawani wa wudiya sallagaji wa manda shi ba na mawada na masallaci dabwa aya da jiya ji sallakin na ta tubo na aya da jiya wa lago keke wuce na ta tubo na hoji ta imamu al'umma na ji gwagale na sallagaji sai ga da masallaci al'umma na ji gogale na sallah gaja si ya ga denu gaja lula caji sallah amma ya daji yayi bandon da na salla e ga na ila go ka ide no ila e salli jin da lokaci ubo manga fa inda u masjidu huru. tahuru kinnana nawaya di sallana nga yi masallaci wasu ne kinnana na ga agwa ke jita na. wọn ga yi nuwa ya wasu ne hadisi na imamu buhari bai imamu muslim yin go hadisin na bi man ga fatayammumu badalu taharati limayi inda al'ajizi minhu shar'an jijiye ta imama alau lasan wa nuwa ni lichi na wa wa di ana ko mo de ma gba kan ke tun lo be nuwa ilugo e ba shari'a ona yufalu bi tathir bi كل ما يفعل بتطهير بالماء من الصلاة والطواف وقراءة القرآن وغير ذلك من قال إلو تبليلية تيمم باتا يتندن إلو بليلنا غد بنوين كسلنا كتوافنا كبقى قرآننا كندوتين نجنا فإن الله جعل تيمم مطهرا كما جعل الماء mutahara soko so kowa ta yi mamala mutahira ga wulu fiye na da na na ga alimi ni wuna ken lula nuwa a fiye nye na da na na ga alimi ni wuna kala alayhi salatu wassalam anabi na gwaga bi aminci haji tabbata ne ga jiwi lati turbatu ha ai jikana yankin haula lana yayi tahuran gan ilago ikibiji ta imama igawa nuwa idana manga hadisi bacin na imam muslim gobe hadisi kici so da wana waji lati turbatu ha e eh lana tahura manga yanubu tayammu anil mai fi ahwali taimama wani gogwa ya nuwa da mini hali na shewa gaya ka gauda nan kakanca oya le taimama wani gogwa ya nuwa da na gutu taimama wani gogwa ya nuwa da na gukimbo da na gutu wakada ga dali ni mini hali gutsun na wa madenuwa o yo la taimama gogwa ya nuwa manga iza adimali mawu alimusɔli saladi tsiga wa nu wɔn ŋu dia wɔn atsɛnji kana bɔ ale sɔkɔ gan palamutaji duwu maa wɔn wa nu wɔn wɔ dia odi ma ne ma wo dawɔ na anu wɔ tsi bɔ dawɔ kamina aga bɛ atsi nu wɔ bɔ tɔ nga yi palamutaji duwu maa anyɔ wɔn a dzi salila kanga na wɔn la tɛ mɔmɔ dza wɔn la salila wo dzi ga kaga kamina wa de nuwa na n bɔ wɔ dawɔ. ayi dajo waji tai mama waga wani wambo wadi ana kuma wani wambo wadi amana ka cima wa funuwa wani ai zabo wadan aga mama wani wadi ana kuma wani wadi amana ka cima wa funuwa wani wa wato labu umma wa a ayi zan tomi wala mu ya jidi umma dewa to kanga jijiye tai mama alula e lata imama gogwa ya nuwa na dauna e ba ci in ka na ma'awu ma'awu ya ta jiwu li sharbi wa tabak falamu ta tohara minu e li adarra li adarra hajatawu bi aisu ya khafu al-atasha ala nafsi awo ato shagairi min adamiyin aw ba'imati e mokotare maini ina man yaga gun yayi babon non mini dalili ba china la musulmi ji imama na un gayi nu so da biwi amma un so de pa lobe tu lobe nu ne ya tu so la fiu ke un fiu na kɔma wula wo dun nditsi wo na nama kawula nu na shisha wɔn abe de paya nu na umaga agawo ga nu wɔn na laaji alula su da yɛn na abe wu na kɔma wɔn su da nu na abe de za na dabi nu wɔn na gama ya na za wɔn yi o na na so na ama ato ana kendo agun emini oye akyika na gye wɔ kendo agwaye zan ndo cinan jiwo ya za mu muyo na ya ci ga yawa ga agwaye kungiyo na ji zawangi a a da bukata nuwa nuwa mada bewai na waga nuwa laji halula wala nuwa ya dabban na fiyam an wala ya dabban na ulufi wala taimama ji sallah dalili e tachi na alawo ji taimama na idan khafa bistimal istimal al ma'i dararan fi badani bimaradin auta akhur bur'i kendo manye shari'a ji gana nuwa otu dana amma da na ji janu lana sun da ye tun lo benuwe nye guna be de na kaci gbona ko abe won toto ika ja fe je do ju ga ga wa ma lanu e ko janu lana ko mai tinda biyo amma ga un ga la e gwa nuwa ma ko mai wuba ika da ne ji wasa na ga fo gutu aba ga jan fani benuwe ma to yi minu e e e ga tu sharatin na ne bacci tsara yau na shari'a ya daji ya fa gutu a ban na kpata ya tsanni yau ma ko guba yau a daga ga o ga lutu be nu yin ebo e bo itin na ba na ewa ba yi kanu lu dana e tuna wa le be sharatin na na ji wajibi ga lala na o ga ji ho na go bo e kunu chubu la wa yu tsona e wa be yin ga o yo lati mamu gogwa yan alala na wa ji na ebo e na be tso na kaci gban wani eni ci eyan don da sun ji waya amma in za a je za a ni stima da limari lima rabi da na je a lula na nga gabe agba kwambe tun lobe ni wani bo batan la ya stati huma wuli harakata wato wa na kin loba na nuwa danawa walaisa inda wu man yi wa di'u dan don da na ma da wani wa lula bai yi na dabo wa wa hafa khuruja alwakati oman sun da wunga a gama da wani wasa ba ni wuce wude ni wani fiye wata so yi matso ba lokaci sallah ga agwa ga a tun lokaci lasar wuce bebe nuwa ken da manyan risala bebe bayani wuyi e, e, e, na eh wa be wani lokaci wuce wala ya gwalo da ya tulo bi nuwa ebo ya kpana gba na ebo ya kpana wo gba ne wa wani zana da manga eni cinna sharati ji lakon ana manya ga ganye za a je za an isti'mal li mai li maradi la yastati'u ma wani harakata eh wa laysa indahu man yuwaddihu nuwa tsadana zana manuwa dabubu na wa ma amma ba na nuwa shi na kina da lanuwa bewa na ka nakaci gboma katun lobe nuwaya amma daga nan wunde zandon da tsabuna lanuwa ya buna na kuma wunde gwagu ba ba nu ga agbo ba na ja ga agbo na da na ma lanuwa be ci bu ba na ji wa agbo na dabwa kuma nu oto da na ma e gwa ya koya egwa tukutuku ni yebu deo egwa kere ni egwa lo aba egwa kere ni ewa pe an baya nuwa ma shina egwa na ma e lanuwa a na ma to nuwa ki wucu nuwa ba na ji kyawa na na dabwa a ga wula ya gwa tupu gin na tuki wula wusu ye wargwado ba ni wuka tuna wutun bu wula sa lauji da lokaci na yi etuci idan hafa burda mr imani limayi walam ya di ma yusakhinu bi nuwa dana umar nyaye kɔna ne wa funa banfɛrɛ kaayɔ kayo kaayɔ na kati bɛ wɔn yɛ wa ne wa yɛ kɔn a nga aga wɔn agyan lagbaa ne wɔn ga adɔtɔ wɔn kɔma wɔn ga awɔ dɔtɔ wɔn den ne wɔn ga adu ne bi pana lata mamu ji wɔn lasa lew ji wɔn da lokaci wo bo ebo yi ganyi so kɔna wɔn gaga wala taktulu anfusakun inna la kana bi rahima suratul nisa'i. aya shi be gutwani gbawdin ni dauna man ga fitin kala hawali ali gutu sunna yana wabe musulmi na yi musulmi ma a sallah ji sallah ma ji tile ta tubo ya jijina ya tayammam wa yusalli wala salloji wala taimamu ji wala salloji man ga wayi waje da ma'a ina ne za denuwa yakfi ba da tuhuri wala tun da ci yi wani na kan bo istamala e obi ma min a yamma ma an bakin da zai kassara an wani fatta kula a masta tatu nuwan na makowe ko ma nuwan na koya wọn nà bá ń lọ́tí yìí wọ́n mi nìyẹn kàtí gbọ́n wò bó wọ́n máa kú bá ń lọ́tí yìí na àgàn yẹn bó sálà náà jìnnà wọ́n na sálà pàtà mọ́ ànánú wọn ká kún yín na wọ́n lábàá ń tiẹ̀ na náà kẹ́ ń lọ ke na jẹ́ àná lẹ́ ní ń tó lòjì náà ànánú wọn ká gake na ká kẹ́ oji wanda mini ba na sokoto yana nuwa na o wanda mini ba na sokoto yana nuwa na mici guba o wanda mini ba na sokoto yana to nuwa yi loye nuwa lafi mitu ẹgwa eh, eh, ẹkọ wọlé òfin tí.